al'ummar tarayyar najeriya da daman gaske game da gwamnatin kasar dai sun ɗauka daga banan ƙasar za ta yi nasarar ɗauka harami sakamakon kasafin da ke zama irinsu mafi girma da kuma yake fatan ɗorawa a cikin aikin ginin kasa da samar da ababe na mola rayuwa to sai dai kuma kasa da watanni guda uku da kai karshe ga shekarar dai daga dukkan alamu tana shirin baki ga ƙasar da ta ce ba ta da kuɗin ci gaba da aiwatar da sama da rabin kasafin na manya na ayyukan tarayyar najeriya a banan abin kuma da ya tilasta tilastawa majalisar dattawa ta kasar wani sammaci na musamman ga ministocin da ke da ruwa da tsaki da aiwatar da kasafin kudin kasar na bana domin bin ba'asi da ilin neman mafitar matsalar ministan kudin kasar kemi adiyo dai ta shaidawa dattawan cewar akalla kaso 60 cikin 100 na kasafin na manya na ayyukan tarayyar najeriya za su tura zuwa ga shekarar da ke tafe domin aiwatar da su sakamakon rashin kuɗi da gwamnatin kasar ke fuskanta yanzu duk da daidaito na farashin man fetur dai har zuwa yanzu naira miliyan dubu ɗari uku da arba'in da kacal na kuɗaɗe na manya na ayyukan suka isa hannu na ma'aikatu na hukumomi na gwamnatin tarayyar najeriya abuja na shirin dogaro daga wani bashin naira miliyan dubu ɗari ta karɓa a sakamakon shirin tallar bashin musulunci na sukuk kafin iya kaiwa ga sake ɗorawa a ƙoƙarin na gyara ga ƙasar a faɗar arewacin ɗin. Uh, Mun kammala shirin sukuk a mako na jiya kuma za mu saki kuɗi a wannan mako. da kuɗin sun zo za mu tura su zuwa manyan ayyuka ina jin ba za mu samu matsalar tsallaka zuwa baɗi ba sai dai kuma muna neman goyon bayan ku domin ci gaba da tafiya da kuɗin shiga sun karu za mu rage dogaro da cin bashi uh, to sai dai har zuwa lokacin rage bashin daga dukkan alamu matsalar rashin kuɗin na iya tasiri ga manyan ayyukan ƙasa da makila fatan sauyi na gwamnatin da ke shirin tunkarar baɗin cikin fatan cikar kura da daman gaske tsakanin da al'umma ta ƙasa. sanata dan juma goje na zaman shugaban kwamitin kasafin kudin kasar a majalisar dattawa kuma bayan sulalo na bangaren zartawar ya ce babu dalilin ta da hankali ga 'yan kasar da ke zaman jiran gani a teburin tuwo a halin yanzu jama'a sun damu an gama kasafin kudi shugaban kasa ya sa hannu a kai lokacin um, shugaban kasa mai riko ya sa hannu tun watan shida a muna watan goma jama'a suna koke-koke ba kuɗi ba ana wahala ayyuka da suke cikin wannan kasafin kuɗin da yawa ba a yi su ba to wayannan koke-koke suka ce suka sa muga ya kamata mu kira su mu kira duk wanda abin shafa wato wanda abin shafa kuma su ne kuma ministan kuɗi da ministan tsare-tsare na kasa da kuma kasafin kuɗi da ita ministan ƙasa ta wannan ma'aikatar da kuma shi shugaban dj budget kenan mai kula da kasafin kuɗi kuma sun zo su mana bayanai kashi-kashi mun gamsu ita ministan kuɗi ta ce mana da zuwa yanzu sun saki kuɗi biliyan 340 na wajen tafiya da manya-manyan ayyuka da suke cin kasafin kuɗin nan kuma sati mai zuwa da sadar suke biliyan 100 abun jila a gani dai na lamun iya kaiwa ga cika burin 'yan kasar a bangare na gwamnati da ta nisa a cikin karatun bashi domin sauke nauyin kasafi a kusan shekaru biyu da ke jere a yanzu ubala musa dw hausa daga abuja a najeriya